وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر أصبر شابك قوة رمضان ألب دريه إلى تلاتين دتار هجرية كما يو منا بيو قوة شدا دبو بيدا قوم الشا تقوس ميلادية wannan shine tafsirinmu na goma sha biyu na goma sha uku taba'an a tafsirin da muke gabatarwa da mata a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun na sha ɗaya ne? haba to tafsiri na zama na goma sha ɗaya a tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke masallacin da ke kan titin alfa'alla a agege a jihar lagos muna cikin suratul ahzabi mun fara karanta aya ta ɗaya ta biyu ta uku ba laifi malam ya ƙara karanto mana ko kuma ya fara karanto mana daga aya ta hudu insha Allah ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn أموالكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي ubangi subhanahu ta'ala yake cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba sanya wa mutum daya zuciya guda biyu a cikinsa ba Allah bai taba halittar zuciya biyu a kirjin mutum daya ba domin a raddi ga kafiran da suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuciya biyu ce da shi daya tana nan daya tana wani wurin shine sai Allah ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi al-imam at-tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi bi sanadin hasan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa wata rana manzo Allah sallallahu ya tashi yana cikin yin sallah to sai tunani ya zo masa a cikin sallah har sai ya furta wani abu wanda baya cikin sallah a matsayin rafkanuwa sai munafukai suka fara faɗin cewa ala tara anna lahu qalbayni ku duba ku gani zuciya biyu ce da shi kalban ma'akum wa kalban ma'ahu zuciya ɗaya tare da ku zuciya ɗaya kuma ta tafi can sai Allah ya saukar da ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi malamai suka ce wannan shine sababin saukar wannan aya wasu kuma malaman suka ce a'a wannan ma ja'ala alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi kamar da ibnu jarir tabari Allah ji kansa da rahama ya rawaito da ibnu abi hatim ta hanyar ah, sa'id ibn jubair da mujahid da ikrima suka ce akwai wani mutum ne da a lokacin manzala ma ake kiransa da suna zul kalbaini mai zuciya guda biyu sunansa abu ma'amar jamilu bin asad alfihiri to ya kasance yana da wata mata to da ya yi wa matar zihari ya ce in ya sake kusantarta to kamar ya kusanci bayan mahaifiyarsa ne to sannan kuma to wannan abin da ya faɗa ne sai Allah subhanahu ta'ala da farko dai tukuna ya fara yi inkarin cewa ai ba wani mutum da yake da zuciya bi ta ma wannan mutumin a sa masa bai ne. sannan kuma sai ya raddi akan wanda din ya mai da uwarsa matarsa uwarsa ya ce da matarsa kamar uwarsa to wai ba ta zama uwarsa ba ne a zahiri akwai yadda ake yin kafarar da za a warware wannan kwama tala ubangiji subhanahu ta'ala ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sa wa mutum ɗaya zuciya biyu a kirjinsa ba idan aka ce zuciya a shari'ance da kuma a hankalce da kuma a likitance kowanne akwai abin da ake nufi <clears throat> idan aka ce zuciya a likitance ana nufin wata tsoka da take tsakankanin kirjin ɗan adam da kuma dukkan abubuwan halitta wadda take da aljihu biyu da manya-manyan jijiyoyi aljihun dama da na hagu kuma na sama da na ƙasa wacce ita ce take ɗaukar alhakin zuƙar jini da kuma buga shi tare da fitar da shi domin ta isar da shi zuwa kowane waje a jikin ɗan adam wanda ɗan adam baya rayuwa sai da jini wannan medical definition ko biological definition kenan na zuciya wanda girmanta da wazaninta duka bai fi girman damkar hannu ba idan mutum ya dunkula hannu wanda kuma a larabci ana cewa ana ce da ita ƙiɗa ce sanobariya wacce tana kama da ƙwayar sanobar mun dai riga mun sayar da yanayin shacin zuciya yake a shari'ance kuma idan aka ce zuciya ana nufin wata tasha wadda ita ce take tsara tunani ta aika wa kwakwalwa ko kuma ita ce wacce take ɗaukar alhakin jin komai da ganin komai da ɗanɗanar komai da shaƙar komai da riskar komai da kuma aika komai zuwa ko'ina a jikin ɗan adam bayan ta tura zuwa ƙwaƙwalwa ta fassara tsoraka shi yasa in ka gani zuciyarka ce ta gani shi ido dan sako ne kamar yadda Allah ya ce wa inna hala ta'mal absar Allah ya ce fa inna la ta'mal absar domin yadda al'amarin yake shine ido ba shine yake makancewa ba abin da yake makancewa shine wayannan zukatan naku dake kirjinku zuciyarka da take kirjinka ita ce take makarcewa shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake kiranta da suna an Allah subhanahu wataala yake cewa shamsi wa duhaha Allah ya ce wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha ina rantsuwa da lokacin hantsi irin wannan lokacin kenan saboda muhimmancin su a rayuwar dan adam wal kamari ina rantsuwa da wata wanda yake fitowa a sama ake ganin sa idza talaha idan ya biyo ranar bayan marice yayi wal kamari idza talaha wal layli ina rantsuwa da duhun dare idza yaghshaha in ya lullube duniyar ko ya lullube rana saboda akwai abin da baka yi sai da daddare wasu sama ina rantsuwa da sama wa ma banaha ina rantsuwa da ginin sama yadda ya tsaru ya haɗu ba tare da an samu wani abu da ya tokar sama ba ko kuma wa ma banaha ina rantsuwa da allan da ya gina sama wal ardi ina rantsuwa da ƙasa wa ma tsahaha da ubangijin da ya buɗa ta ya zanto ga ta cewa spherical ce a nature ta wato a take amma kuma duk da haka Allah ya buɗa ta ya sa za ka iya tafiya daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa ba tare da kana hawa sama kana gangarowa ba wa nafsin Allah ya ce ina rantsuwa da zuciya anan annafsu bi ma'ana alqalb zuciya wacce ita ce take ɗaukar ma'anar ɗan adam wa ma sawwaha ina rantsuwa da ubangijin da ya ƙera zuciyar ya daidaita ta yasa ta a inda ta dace ko kuma ina rantsuwa da daidaituwar zuciyar Fa alhama fujuraha sai Allah ya sanya wa zuciyar wata ya kimsa mata fajircinta ya zanto duk fajirci daga zuciya ke zuwa wata ƙawaha kuma wata ya kimsa mata taƙawarta da tsoron Allah ta wanda duka kawa da tsoron Allah daga zuciya ke shi yasa manzo Allah sama yake cewa at-taqwa ha huna at-taqwa huna tsoron Allah anan yake wa ashara ila sadari sai dinga yin nuni zuwa wato ainihin kirjinsa duk da cewa Ah, akwai biological concept na zuciya amma wannan naman curin naman ba shi ba ne ba abin da zuciyar ma'anar zuciyar ita ce <clears throat> kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin annu'man ibnu ibn Bashir yake cewa wa inna fil jasadi mudghatan a jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasadu kullu in wannan tsokar ta gyaru to jiki ya gyaru gaba daya wai za fasadat fasadar jisadu kullu in ta ɓaci kuma jiki ya ɓaci to anan yan uwa kuna sauraro na ko da aka ce inna fil jasadi mudghatan wannan ana magana biological concept na zuciya a jikin mutum akwai tsoka wanda ita wannan tsokar a a jikin dan adam tsahonta tsahonta gaba ɗaya in ka ɗauke ta daga sama zuwa ƙasanta to tsawonta tana tana tsakankanin santimita goma zuwa santimita goma sha biyar yawanci goma sha ɗaya sha biyu amma ta fi yawa daga sha biyu zuwa sha uku tsawonta in ka ɗau rula ka kirga a haka kun ga ana magana zuciya wani sai da ci wani fankameman abu ne da ya cika kirjin mutum amma ai kuna ganin zuciyar kaza da zuciyar rago da zuciyar sa to ta ɗan adam ga baki ɗayanta tsayinta bai huce santimita goma sha biyu ba sannan galibi kuma inda za ka ɗauke ta ka ɗora ta kan sikeli irin wanda muke hawa a auna nauyinmu tsoka ce wacce nauyinta galibi baya huce wato giram 250 zuwa gram 300 yawanci nauyinta kenan sannan kuma wato duk minti da ita aikinta shine buga jini kaga saboda physical tsoka ce da ana iya ganin ta. kuma kullum tana cikin motsawa motsawan nan da take yi wacce gwargwadon numfashinka gurgudan bugawarta shine ake cewa ah, daqul qalb wanda shine take pumping din jini take kuma buga shi wanda ta din ta buga shin eh, adadin quantity na jinin da yake jikinka wanda idan aka je aka auna HB din mutum ana iya gane adadin ruwan jinin menene hemoglobin ake cewa ko ruwan adadin sinadarin jinin da yake jikin dan adam din wanda kafin mutum ya yi donetin jini kafin ka bada kyautar jini ko sadakar jini sai an auna an ga adadin leda nawa ce a jikinka tukuna idan aka an san iya adadin ledojin da kake amfani da shi in ya huce haka to duk abin da ya karu ba zai cutar da kai ba zai maka amfani ba to sai a ebe a je a ba wani to adadin jinin da ita zuciyar taka wannan take bugawa take take take bugawa ta ta abin nan dinsa a duka minti daya tana iya tace jini daga lita biyar zuwa lita talatin wanda a rana daya tana iya tace jini lita da 7,600 a rana kuma dai kun san babbar jarkar da ake jarkar mai wacce kuke cewa galan ɗaya in za a siyo miki mai galan ɗaya lita biyar ce to abinda zuciya take tacewa a duk minti ɗaya na jini in aka auna nauyinsa ya kai wannan jarkan man biyar ai shida kai a awa ɗaya kenan a minti ɗaya tana bi da shi ta cikin wato jijiyoyin da Allah ya kanannaɗe su a jikinka wanda su suke kewayawa da jini in ka koma nabo system na dan adam wanda da za a ware jijiyoyin da za a ware jijiyoyin kawai naki ke kadai a fara dauka tun daga Allah a fara jan su da a miƙar da su sai sun wuce badagiri sun wuce kilomita 100 to amma Allah ya nannaɗe miki su ya cuccusa miki su a cikin jikinki wanda wannan jinin kuma kowane ɗigon jini ɗaya yana ɗauke da rayuwa domin kowane akwai composition nasa akwai alkhalayal hamra wanda tura suke cewa red cells akwai alkhalayal baiza wanda suke cewa white cells akwai platelets akwai plasma wanda wayannan su ne suke haduwa su ba da rayuwa da za a samu deficiency a ɗaya daga cikin wayannan kwayoyin na halitta to da kuma ita ma rayuwa ta zama deficient ba za ta taba ba za ta taba tafiya ba da haka shi yasa zuciya kullum bugawa take saboda mudga ce nama ne tsoka ne wanda a duk minti daya sakan din agogo ai ga agogo kuna kallon gabas da yamma din nan ko kudu da arewa mu dai muna ganin shi ban sani ko kuna ganin shi a bayan mu kuna ganin sa ko ba kyas kyas kyas yake bugawa ba gwargwada yadda zaka kirga madda jan alif uku harka shida ko ko jan alif kaza harka kaza ko to saboda haka ita kuma zuciya kun ga aminti daya a aminti daya so nawa take bugawa so 60 ko abin nan so 60 yake buga ko to ita zuciya tana finsa da kusan 0.1 don haka idan ta buga so 60 idan agogo ya buga so 60 a minti daya ita tana buga so 70 tana buga so idan ana cikin normal circumstance ko yanayi wanda yake ah, ba na rashin lafiya ba saboda haka idan da mutum zai rayu shekara saba'in a duniya to zuciyarsa tana bugawa kusan su miliyan 2.5 biliyan kai 2.5 inda za ka rayu shekara saba'in wanda kuma tana tace maka jini tana buga maka jinin da bai gaza lita miliyan 250 ba wanda an Allah da zai tsaye da ita sakan ɗaya ko digiri ɗaya to da sai ka ta gayyara ka ma za ta iya salwanta a sakamako haka yawancin mutuwar da ake yi ta ba gaira ba dalili tana da alaka da bugawar zuciya ko kuma idan jini ya hankuro ya hau nan take saboda ɗan disorder da ake samu na buga jini idan bugawar ta yi yawa don aka auna idan bp ɗin mutum ya hau ya huce adadin da ake bukata ko ya kasa ya huce adadin da ake bukata sai ya mutu abin da ya na kawo muku wannan don ku san mahimmancin zuciya to don haka akwai concept biological concept na zuciya wanda shi nama ne to shi wannan naman shine maza mazala suna cewa inna fil jasadi mudghatan a cikin jikin dan adam akwai wannan naman wanda bai fi damkar hannu ba haka wanda nauyinsa gashi nan na faɗa da tsahonsa gashi nan na faɗa to duka-duka amma wannan physical bangaren zuciyar da ake iya gani ba shi ba ne ba abinda ake la'akari da shi shine wato ma'anar zuciyar shi ya samu zala ce iza salahat za iya samun mutum zuciyarsa medically ba ta da matsala kawai yanzu aka zo aka auna zuciyarsa tana buga jini daidai nauyinta daidai tsayinta daidai tana functioning daidai amma spiritually ba shi da lafiya yana da spiritual illness na zuciya to shi yasa manzo Allah sama sai ya hada spiritual din da physical din sai yake cewa idza salahat idan ta gyaru spiritually salahan jasadu kulluhu duk jiki ya gyaru duk da cewa kuma idan aka zo biologically idan aka kalli zuciyar in ta gyaru to normally jikin yakan zama ya gyaru amma akan samu zuciya mai rai amma kwakwalwa kuma ta mutu da yawa mutanen da ake shigar da su ICU za ka ga an shigar da su abinda ake cewa ICU shine abinda da larabci muke cewa al'inayar murakkaza wani bangare ne a cikin asibiti da ake kai mutanen da suka yi wata mutuwa ta wucin gadi waɗanda ba za su iya rayuwa ba sai an tallafa musu da wasu hanyoyi na rayuwa mutum ya shiga kwama baya iya numfashi wato ɗakin ceto rayuwa ake cewa shine ICU bature yana cewa intensive care unit ɗakin ceto rayuwa to mu anan gaskiya galibi ma kafin a kai mutum ICU din tun ma asibiti sai a ce ya mutu kuma kamar yadda muka faɗa ko a tafsirin maza ne da yawa wasu suna mutuwa da ransu da yawa wasu suna mutuwa da ransu lokacin mutuwarsu bai ba akwai wani abokina da yake ban labari ya ce mahaifinsu ya shekara shida ko bakwai da mutuwa kafin a yi declaring ɗinsa dead amma tintini likitocin sun fitar da rahoto sun kira su sun ce to babanku ba zai rayu ba saboda kwakwalwarsa ta mutu sai dai ku ci gaba da jinyarsa a haka har zuwa lokacin da Allah zai gama zararan to ya ya zarce a cikin kwama kusan shekara shida ko bakwai kullum suna ta kaiwa da komawa asibiti to anan ne ma aka samu wata jam'iyya wata ƙungiya ta taimako da tallafi ta zo ta same su ta zauna da su akan cewa me ra'ayinsu zuciyar babansu tana nan da rai Kodarsa tana nan da rai hantarsa ma tana da rai kawai kwakwalwa ce ta mutu in kuma kwakwalwa ta mutu mutum ba zai ƙara rayuwa ba duk yanda za a yi ba dai a yanzu a tarihi ba a taɓa rubuta rahoton wani wanda kwakwalwarsa ta mutu kuma ya ci gaba da rayuwa ba sai aka ce to idan za su iya siyar da kodar tasa da zuciyar a cire su saboda akwai mutanen da su kuma kwakwalwarsu tana da rai su kuma suna neman tallafin koda ne ko zuciya ko hanta suka casu ba su sai da babansu ba to amma ana yi kuma malamai suna ba da fatawa da dai dole sai an yi da shanna suka ce to a madadin tunda mahaifinku musulmi ne mumini mai sallah ai ya fa ɗauki mutum a kai shi belgium ko a kai shi germany a je a masa da san zuciyar wani kafiri da cewa ya halatta in dai har zai iya rayuwa kuma tabbas in aka yi masa dashen zai dawo shi kansa kankin kansa ne ba wai zai assimilating ne ya koma wancan mutumin ba to kaga ashe kenan a maganar a ce idan muka kowa maganganun masana human anatomy masu biology muka ce idan za mu ɗauki hadisin Nu'man ibn Bashir a ce idan ta gyaru ma'ana medically ta zama medically fit a likitance lafiyar ta kalauto salahal jasadu kullu duk jiki ma zama lafiya wannan reality yana tabbatar da wannan a'a saboda an sha a samu mutum zuciyarsa lafiyar ta kalau amma kuma jiki ba lafiya gashi ma mafi mahimmancin bangare a jikin dan adam din kwakwalwa ya zama ya mutu amma zuciya kuma tana da rai kaga kenan salahal salahal qalbu wa lam yasluh al jasadu sauraka idza salahat idan ma'anar zuciyar ta rayu to jiki ma ya rayu zaka iya samun mutum kuma yana da hat wato yana da ciwon zuciya amma kuma mumini ne cikakken mumini mai cikakken imani kaga zuciyar ta kenan a musulunta spiritually ta gyaru ko bata gyaru ba ta gyaru da haka ana nufin jikinsa ya gyaru zai mutu ya shiga aljanna ya fi wanda jikinsa yake zuciyar tasa take da lafiyar magani amma ba ta da lafiyar addini to wannan shi ne a musulunce da kuma a likitance sai kuma mu tafi a hankalce da a al'adance mu idan muka ce zuciya da hausa muna nufin ɗaya daga cikin abubuwa ko dai muna nufin ɗaya daga cikin emotions da Allah wa mutum wanda galibi shi yake control ɗin fushi haka ne da haka za a ce ai wannan zuciya ce da shi me ake nufi yana da shi yana da fushi ko a ce wane ya haɗi zuciya ya mutu ma'ana ya yi fushi ya mutu kenan ko ko kuma yaro ya zo ya nemi abu a wajenka ka hana shi sai kuma ka zo ka ce masa ungwa sai ce a baya so sai a ce min ya zuciya ko ya yi zuciya ta <clears throat> wannan ba hausa ba ma hatta laraba ma suna da shi shi yasa ubangiji su wani wata ke cewa wa yau mal azifati idul qulubu ladal hanajiri kazumi Allah ce ka yi musu gargaɗin ranar alƙiyama ran da za a kusanto zuwa sakamako na ƙarshe <clears throat> izul qulubu domin a wannan ranar zukatan mutane kazimina ana haɗe su ladal hanajiri nan a makogaro to ba wai zuciyar ce za ta tawo mutum ya haɗe ta bai su walawin ɗinta a emotion ɗinsa na fushi shi za ka haɗe an gane ko shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce wal kazimin al ghaiba masu haɗiye fushi ba wai masu haɗiye zuciya ba to wannan zuciya ta farko kenan a Hausa sannan akan ce zuciya ana nufin wato ana nufin determination if you are determined to sai a ce kana da zuciya abin da ke nufin determination shine wato mutum ya san ciwon kansa ta hanyar tsara abin da ya kamace shi ya yi da kuma yin abin shi sai a ce a ai mijin wance ba daga nan ba akwai zuciya ma'ana yana fita ya nemi na kansa saboda ya rufa kansa asiri kuma duk wani abu da zai yi wa matar ya fita kunyar ta yana yi shi yasa ni a gani na macen da za ta yi aure yana da kyau ta tsara a cikin ka'idojinta na auren miji cewa ya zan yana da zuciya kada ki je ki auri mijin da zaki zo ki ce masa a yi anko ya ce ni ba na anko me dalilin ka kawai ba na yi to ai duk yan uwana mata sun yi ce to sai kuma mai dan biki ba to wannan shikenan watakila yana da hujja sai a zo kowa yana fitar da matarsa kunya shi kuma baya damuwa dan matarsa ta fita kunyan mutane wannan ba shi da zuciya sosai ko ba haka bane suka ce masha Allah haka ake so da eh, yana da kyau kuma mutum ya zama mai zuciyar ya zanto kana rayuwa amma kana tunanin ragowar mata ya ake musu ka je a baka a baya matarka ta je a dinga kalanta kamar mara miji wannan a ganin ai zuciya ce ko ko kuma kana so ka fita haƙƙin ƴaƴanka su ma yadda ake ganin ƴaƴan kowa a gana ka inda hali ma su fi na kowa tarbiyya da kuma rayuwa mai kyau shi yasa zaka ji an ce ba kuɗi ne suke arziki ba zuciya ce ko ba haka bane ba yasa za ka ji bahaushe ya ce ai abin a zuci yake mana abin da ake nufi shine determination ne in ka sa ranka za ka yi abin kuma ka yi ƙoƙari ka yi saboda haka a nan da Allah ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min ne fi jawfi wani concept ya kamata mu ɗauka concept na farko medical concept biological concept shine zuciyar nan ta nama wadda ko dai ma me za a ce ita wannan zuciyar wacce ita ce conscience ita ce determination ita ce fushi ɗin emotion to ai sai da karikata ɗin wannan asalin hoton zuciyar sannan za a samu yancan abubuwa don haka Allah bai taɓa halittar mutumin da ba shi da zuciya ba a je a duba a bincika a ce an haifi yaro ba shi da zuciya a kowa yana da ita to amma Allah yakan zara ma'anar zuciyar sai ka ga kamar misali alade yana da zuciya ne yana kallo wani aladen zai nemi matarsa sai kawai ya kawo da kansa saboda ba zuciya ba kishi amma kuma akwai hoton zuciyar da za a yanka shi za a ga hotonta to nan sai Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah bai taba sanya wa mutum daya zuciya a kirjinsa ba to ku kula sosai inda za ku fahimci wani abu ku sake kallon ayar ku ji wai ku magana ta tsaya daidai a ce allah bai taɓa sanya wa mutum ɗaya zuciya biyu a ƙirjinsa ba magana hausar ta fita sosai hausar ta fita sosai amma babu barna kalmomi a yi ganu da a kawo kalmomi da yawa unnecessarily kallo da kyau sosai a ina zuciya take ba a kirji take ba yanzu inda zan ce ma ja'ala Allahu li rajulin min ne Allah bai taba sanya wa mutum ɗaya zuciya biyu ba a ina zaka kawo a kirji ne ko to me yasa aka sake specifying aka ce fi jawfihi ai ko ba a faɗa ba za a gane tunda dama dai zuciya tana zama a baya ne da sai a ce wannan adjectival clause din wannan dan maganar da aka kawo ta sifa ko adverbial clause da an ɗauke shi ma bayanau ɗin da maganar za ta iya zama da gindinta to anan sai malamai suka bada jawabai da yawa akan wace hikima ce ta sa Allah subhanahu wata'ala ya ce ma ja'alallahu li rajulin min kalbaini fi jawfihi sai wasu malaman suka ce <clears throat> dalili shine asalin an ce ma da Allah rajul min qalbayn wani zai iya zaton zuciya ta ta fushi ko kuma zuciya ta conscience damiri ko kuma zuciya ta wani abu daban wacce ba waccan zuciya ta, ta hakika ba to sai aka ce fi jaufi don ka fahimci hakikanin riyal zuciya ake nufi wannan ta ƙirjin shi yasa sai aka kawo wannan magana da kaka cewa an an maimaita abu hikima ce ta alƙur'ani da ta sa ya kawo wannan to sai malamai suka ce abinda Allah yake nufi shine kowa zuciya ɗaya ya sa masa domin ita zuciya ita ce take daraktin ɗin mutum kuma ita ce take ɗaukar niyya sannan ita ce take yunƙuri wajen yin abu da haka idan mutum ya zama ya yi imani da Allah da manzansa to kuma ba za a ce ga wata zuciyar can ita kuma da ta cewa Allah da manzansa ba ko ta yi wa Allah da manzansa munafunci Allah baya haɗa wa mutum aƙida biyu a zuciya baya haɗa masa mafuskanta biyu a zuciya ɗaya sai dai mutum ko da ya zama mumini tsantsa ko kuma ya zama kafiri to kafirin ne kala biyu akwai wanda yake kafiri ne gidi ya kuma fito ya nuna cewa shi kafiri ne akwai wanda kuma kafiri ne amma baya so a gane sai zo ya nuna cewa shi musulmi ne to wannan ya ake kiransa munafiki saboda kun ga an yi musu raddi akan cewa wannan mutumin mai hankali suna cewa ma duk mutum mai hankali zuciya biyu ce da shi kamar yadda suke cewa da abu ma'amar ko jamil ibn ma'amar alfihiri cewa yana ko bin ibn asadin alfihiri cewa yana da zukata guda biyu وما جعل أزواجكم اللاتي hunna منهن Kuma Allah الله سبحانه وتعالى bai mayar da matayenku wayanda kuke musu sakin zihari su zama iyayenku mata ba zihari ɗaya daga cikin hanyoyi ne na rabuwa da mace Allah ya shar'anta aure shi ne a sami yarjejeniya tsakanin wanda zai yi aure da waliyin wacce za a aura su haɗu akan wata siga wacce a cikin sigar za a fahimci cewa an baka ita an aura maka ita Da bisa irin abin da yaranku ya tafi a kai da kuma shari'ar musulunci misali a ce mun aura maka ita mun baka ita mun mallaka maka ita mun danka maka amanarta duka ana iya aure da su muna neman auren wance ga wani a wajen waliyin tawani sai ce to na ba ku ita aure ko na aura muku ita ko na danka muku amanarta ku kuma sai ku karba wannan ita ce siga ko to dole kuma sai an samu yardar waliyin kuma dole sai an samu yardar wanda zai karɓa yanzu da wani zai zo ya ce maka zaidu zai zo ya ce da amru ya kai amru na aura maka ta hindu sai kawai amru ya tashi ya tafi ya ce magana banza da wafi mece ce wata hindu to aure bai ba ya je ya sake dare shi ce na aura maka ta hindu na kuma biya sadakinta ga gashi dubu hamsin ya ce kai da Allah ni mai zan yi da wata hindu ni ba na bukata to kuma ba za a jira sai ya sake ta ba a shi kenan ba ta aure ba tunda bai karba ba ko kuma shi kenan mutum ya zo su shirya da yarinya da komai da komai a zo ɗaurin aure ya zo da a sadaki da komai sai ya zo ya ce to ina neman auren yakka wance sai ce to na aura maka ita can kuma ma sai ya ji ya fasa sai ce ko da ke dai bashi kawai to bata auri ba tun da bai karba ba dole sai ya yi karba wannan akwai offer and acceptance wannan a kowane contract ko na aure ko na business ko na ko na partnership dole sai an samu offer offer an samu acceptance as far as islamic law of contract is concerned to duka auren da aka hada shi tsakanin a ƙarƙashin wannan kuma ya zanto duka sharaɗan sun cika na ɗaya matar dama irin wacce zai aura ce ba ta cikin matan da ba a aurensu matan da ba a aurensu shine current mata aure wacce tana da aurenta da haka duk inda ta tafi ba za ta ƙara yin wani auren ba sai in wancan ya mutu ko kuma sai dai in kafira ce aka kwato ta a wajen kafirai to wannan kwattake automatically auren wancan ya rabu yanzu za ta auri wani namiji in ya zo in Allah ya bata to abu na biyu kuma ya zanto bata cikin ita ba matar babansa bace ba babansa bace ba ba yar uwan mahaifiyarsa bace ba ta jini ba yarsa ko kanwarsa bace ba ta jini ba ba yarsa bace ba ko jikarsa sannan kuma ba ta dai cikin waɗanda shari'a ta lissafa cewa ba za a aure su ba kuma ya zanto ya yadda akwai sadaki ko ya ma ba da sadakin kuma ya zanto a gaban wali ne kuma ya zanto ko da bayan an ɗaura auren an sanar da shaidu aƙalla mutum biyu wannan shi ne an tabbatar da ingantaccen aure to in an tabbatar da ingantaccen aure kuma to ta halatta a gare shi shi ma ya halatta a gare shi a gare ta zai iya yin abin da mutum yake yi da matarsa da ita wannan matar kuma ba za a zarge su ba in an gan su tare kuma ya halatta su haihu tare to Allah ya sanya wa aure zai iya karewa zai iya karewa ta hanyar mutuwar ɗaya daga cikin partners din to da zarar ɗaya daga cikin partners din ya mutu in mace ce in mijinta ya mutu to za ta iya yin wani auren bayan ta gama idda kun ga wannan ya zama automatic expiration na aure kenan haka ne to bayan nan kuma Allah ya sanya cikin hikimarsa halaccin kawo ƙarshen contract na aure idan ɗaya daga cikin dalilai suka faru misali idan ko mijin ya daina son matar ko matar ta daina son mijin ko aka kasa samun daidaito da zaman lafiya ko ta fusatar da shi ta yi wani abin da ba zai iya zama da ita ba ko kaddara ko wani abu Allah bai takaice mu ya ce dole sai mun zauna tun daga farkon rayuwar mu har abada ba to hanyoyin shine na ɗaya akwai saki normal saki shi kuma baya yiwa shine sai mutum ya furta wa matarsa ya ce mata ya rabu da ita ta hanyar ko dai fitowa ya faɗa ƙarara ko ya fito ya yi abin da yake wakiltar faɗa kamar rubutawa ko kuma ishara kamar yadda bebaye suke magana idan bebaye ne in ma ba bebaye ba ne ba in dai har yi mata ishara ta fahimci cewa ya rabu da ita to saki ya faru ko kuma ya fito ya faɗi wani abu wanda za a iya fassara abin a su da al'adar su a matsayin saki kamar misali mutum ya zo ya ce to da ni da ke har abada shi kenan na gama zama da ke itinin siyasa ke ta kenan ko ya zo ya ce mata to wannan abu dai ba a gidana ba sai dai in a gidan mahaifinki da daga yau al'amarinki ya koma hannun mahaifinki ma'ana ya sake ta ko kuma sai to daga yau kin fita daga karkashi na shi ma ya sake ta kenan ko kuma abin da da daga cikin malamai sun fassara shi a matsayin saki inda ba al'ada majority ta gudana akan cewa ba a sake shi ka ce tafi gidanku alhiki bi ahlaki bi ahliki dan manzo Allah ya saki mace a haka ibnatul jawn da manzo Allah ya shigo inda take sai ta ce a'udhu billahi min Allah ina neman tsarin Allah daga gare ka sai manzo Allah ya ce laqad usti ma'adan kin kwa nemi tsarin wanda yana ba da tsari shine Allah ilhaqi bi ahliki tafi wajen iyalinki ki daga maza Allah bai ƙara ce mata kuma ba sai umarni da a daddau wani abu a cikin kuɗinsa a je a bata saboda a ɗan rage mata raɗaɗi da damuwar sakin to don haka wannan shine a kategori na farko na ƙare ƙarar da zamantakewa aure sai abu na biyu kuma shine wato ainihin mutum ya kyala matarsa ya daina kulata ya daina tarawa da ita ya daina mu'amala aure da ita ya haura wata hudu wannan shi ake kira ila'i to amma shi wannan ba wai automatically da zarar wata hudu ta cika aure ya rabu ba a'a dole kuma ana buƙatar oda ta kotu saboda alƙali ne kaɗai yake da jurisdiction na ya ƙarar da wannan contract ɗin na aure misali yanzu kawai sun yi fada sai mata fushi ya kalli gabas ta kalli yamma ana nan ma tashi ya bar ɗakinta ta ba shi hakuri ta yi duk yadda za ta ya ma daina kula ta ko ma ya tafiyarsa ya bar garin to in yi wata ɗaya yana da wannan damar in yi wata na biyu yana da wannan damar in yi na uku yana da wannan damar last shine lillazi na yi uluna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur to wata hudu kenan fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan ya dawo to Allah ya yafe wa in azamu talaqa idan kuma sakin yake nufi to Allah dai yana ji kuma yana sane da abin da ke faruwa to anan za a je wajen alkali ko kuma ita za ta tume shi me kake nufi in ya ki gaya mata za a je wajen ko danginta ko kuma a wajen alkali alkali zai kira shi ya ce kana nufin ka sake ta ne ya ce a'a ban sake ta ba to ma ka ci gaba da mu'amalantar ta in ya ce a'a to alkali zai ce to sake ta in ya kis alkali zai saka masa ita to ta saku kenan kun ga ila'i kenan ko shi ma ɗaya daga cikin hanyoyi ne na saki sai hanyar saki ta uku shine mace ta gaji da zama da miji ko wani dalilin ya sa ta ce ba za ta iya ci gaba da zama ba to wannan za ta fanshi kanta ne sunansa khulu'i dalilan kuma gajiya da miji suna da yawa an yi ittifaki akan cewa soyayya ta kan kare musamman in ya zanto an yi ta ne bisa wata manufa musamman in manufar tana da alaka da material aspect na mutum misali dama ta aure shi ne a lokacin yana ciyaman na local gamma to kuma su ta kare ya fito takara an ka da shi sannan ya canja jam'iyya kuma an wulakanta shi a waccan jam'iyyar ya dawo waccan ba a karbe shi ba to ana nan ana nan ya saka kadorinsa a kasuwa duka sun kare ita kuma mace ce da take son a dinga lallaba ta tana son in ta fita a ce matar na ce yanzu ana nan ana nan ma ya dawo fama yake da rayuwa to dama kuma ita din Allah ya sani akwai da yawa da suka fito neman ta ta kisu ta so shi saboda shi ce ne ko kansila ne ko dan majalisa ne to yanzu sai ta ce to kaga kada mu je in dinga cutar da kai in kasa maka biyayya in shiga wuta don Allah ka taimaka ka sauwake min sai ce a ba zan sauwake miki ba ta ce to ka ji tsoron Allah abinda ka kashe ka gaya mini in fanshi kaina in ya ƙi su je kotu alkali ya raba auren amma alkali ba wai kai tsaye da an zo zai raba auren ba zai amfani da hanyoyi na da'awa da hanyoyi na sulhu da hanyoyi na bada baki ya daga shari'a ma watakila ya ce a je a dawo ko a yi sulhu ya bada shawarwari in abu ya gagara to shikenan tana da haƙƙin da za a ce sake ta kai kuma an ce ka bata ka karɓa ka karɓa an kaki kuma alƙali zai iya ɗaure ka ko kuma watakila ita ta zaci kyakkyawa ne da akwai matan da suke son kyawawan maza ne kuma sai da suka zo sai kuma unfortunately sai ta ga ashe ba kyakkyawa ba ne ashe kallon nesa ta kallon tsoro take masa ko kuma tilasta mata aka yi ta aure shi ita kuma ta fi son irin kyawawan mazan na irin sa'ala rahma misali ko ba ta ba to shikenan sai kuma abin sai kuma abu ya citira ita dai sai ta ga duk sanda ta kalle shi ba ta jin daɗi ba ita wallahi mijin su wance da wance sai ta ga tana nema ta shiga wani yanayi kuma to wannan ya halatta ta zo ta ce masa dan Allah ka taimaka min kaga dai ne ma wani abin ne sai in baka ka sawwaƙe mu shikenan an yi a lokacin manzo Allah sallama matar Sabit ibnu Qais ibn Hajib ibnu Shammas Allah ya kare yadda a gare shi shi ba kyakkyawa bane amma kuma mai kyakkyawar zuciya ne wanda tun yana duniya manzo Allah ya ce ma dan aljanna ne shi wanda idan ta kuke manzo Allah in yana neman wanda zai zo ya kudu ba yi wa mutane hija'i da suka taba manzo Allah shi ake kirawowa a gaban manzan Allah yana iya tashi ya speech yana cikin speakers orators a gaban manzan Allah sallallahu amma matarsa ta zo ta ce ya rasu rasulullahi ni wallahi mijina ba shi da matsala addini ba shi da matsala tarbiyya ma aibu lahu fi khuluqin wala din ba su ne dai criteria guda biyu ba 50% addini 50% tarbiyya ko idza atakum man tadawna khuluquhu wa dinahu tace to wannan ya zama qualified automatically ta ce to amma rasulullah har yanzu zuciya ta bata nutsu ba ina tsoron kafirci a cikin musulunci da haka ma'ana tana so a raba su kenan to a wata ruwaya ta faɗi saboda ko ba shi da kyau ne ta gaya wa ƙawayenta ce wadda yana da muni amma dai bata ai aibata shi ba ita dai ba za ta iya zama ba haka ta ce manzala sai ce a taruddin alaiha dai ƙata za ki biya shi gonarsa da ya baki sadaki ta ce eh maza Allah ce to ruddi alaihi hadiqata mayar masa da gonarsa ta mayar masa maza Allah kuma ya raba auren kuma shi bai taba zuwa yana ta yanzu idan naje kika ce min mummuna to ni ne kaina sai in ce to shikenan ba matsala sai in miki tsada ma ki biya alaba shi ki je ki auri dan autan ma dan autan maza ko ba gaskiya ba ki auri ajmalur rijal ne kuma sai in je in samu daidai ni tunda dama ƙwarya ta bu ƙwarya ko ba haka bane da dai abin da za ki gaya min in da hankali na kila mu shari'a ma da ke shine ki soki addini na ko ki soki tarbiyyata to wannan fa duk wanda aka soki addinin sa fa yana da matsala shine ya kiyaye addinin kun fahimce ni saboda haka sai sai ta zo ta ce to to sai mace ta zo ta ce tana so za su iya yi su isu isu da shi da ita Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi mabtada bih ba laifi ta fanshi kanta to wannan shine saki na uku sai abu na hudu shine li'ani abin da ke nufi da li'ani shine miji ya zargi matarsa ko mata ta zargi mijinta da aikata alfasha an ce alfasha shine having extramarital relation deliberately to ko dai zargi ko kuma gani da ido to zargi kana da option in zargi mace kake ko ita take zargin miji ba wai tilas daga zargi sai an rabu ba ko wai ba aure a'a mutum zai iya yana zargin amma ya tankwasa zuciyarsa ya haƙura ya ci gaba da zama don wani ya zo ya gaya manzara ya ce ya la mata ta fa la ta rudda yadda lamis in mutum yazo zai shafe ta ba ta cewa ɗauki hannunka sai ta kale shi wannan zargi ne sosai sai maza Allah ya ce to zarri ba sake ta kawai shawara da zan baka don ba a zama da zargi sai ce tsaya suna kuma kan zuciyata ta zo ta ta ina ta begenta ina ta misil ɗinta sai mazala ce to amsika ko ka riƙe ta ma'ana ka kame bakin ka baka zama da mace kana zarginta ko dai ka daina zargin ko ka rabu da ita ta huta to idan har zargi ya tabbata ko kuma aka kama kiri-kiri ko aka samu confessing kuma aka ga ba za a ci gaba da zama ba to ya halatta a zo a yi ya a gaban alkali ya tsine ya ya yi rantsuwa sau biyar misali in kes din nata ne ce wallahi wannan cikin ba nasa bane wallahi wannan cikin ba nasa bane wallahi wannan cikin ba nasa ne in an zo na biyar sai ce to kuma ubangiji ya tsine masa inda ya karya yake to ita kuma yanzu za a yi mata haddi na zina amma abin da zai tsayar mata da haddin shine ita kuma sai ta zo ta rantse su hudu cewa wallahi ƙarya yake ba haka bane ko wallahi cikinsa ne ko wallahi bai kama ni ba ko wallahi abin da ya faɗa ƙarya yake mun sai ta yi su hudu to cikon ta biyar ɗin ta ce in kuma har da gaske yake abin da ni ƙaryata shi aka yi to kuma Allah ya fushi da ita to shi sai a ce to shi to yanzu aure ya rabu har abada ba su ƙara yin aure ba an yi la'ani kenan wannan is irrevocable divorce to sai saki na gaba shine zihari shi kuma abin da ake kira zihari shine mutum ya haramta wa kansa matarsa ta hanyar kausasa harshe ya ce in dai na ƙara mu'amalantar ki mu'amalar aure to kamar in yi da mahaifiyata ne ko kuma ya ce anti alayya ka zahari ummi abin da yasa ake ce masa zihari saboda ana kwatanta shi da zaharil um to wannan ya faru a lokacin manzo Allah sallama khawlatu bintu sa'laba an gane khawlatu bintu sa'labata Allah ya kare da a gare ta dama tun a jahiliya ana yi to ita mijinta Aus ibn Samit sai ya zo ya mata wannan kuma gashi suna son juna gashi sun yi 'ya'ya da ita yanzu shikenan ta rasa yadda za ta yi ya rasulullahi gashi mijin nan ya cinye kuruciya ta kakaf yanzu na tafi wa namiji ne kuma zai aura a'a ai ko sallah ana yin ta dan lada ko ba gaskiya ba to ita wannan tuntuni wani ya kwashe ladan me kuma wani zai da ita taiwa kanta ya ta ce to ya ci ta tun ina yaro tun ina ta. gaba ɗaya ciki na ya zama jakar 'ya'yansa na shayan masa da 'ya'ya yanzu kuma da na girma ya zo ya mai da ni kamar mahaifiyarsa shi kenan yanzu haka zan ƙara rayuwata zala ce to ya za ta ce ya rasu lai kaji tana faɗa yana faɗa to sai allah ya ce allah yana jin matar da take Allah subhanahu wa ta'ala ce qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka Allah ya ji maganar wannan matar ita ce Khawlatu bintu Sa'laba allati tujadiluka fi zawjiha wacce take musu da kai take tattaunawa da kai game da al'amarin mijinta Aus ibn Sami wa tashtaki ila Allah tana ta kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin maganganun da kuke ka faɗa ta faɗa domin Allah mai ji ne duk abin da aka faɗa yana ji kuma mai yawan gani ne babu abin da yake buya ya wuce ganin Allah alladhina ma Allah ya ce cewa allazina yuzahiruna min nisa'ihim minkum min nisa'in wa'anda suke yi wa matansu zihari su ce ke kamar baba ta kike kun san ai baba ya halatta mutum ya auri babarsa akwai ranar da za a halatta mutum auren baba har a naɗa ƙasa mutum ba zai auri babarsa ba to su a da idan mutum ya gaya wa matarsa haka to in ya zama duk duniya ba mace sai ita ba namiji sai shi kuma aka ce dole sai an yi aure dole a yi masa uzuri da ya bai da ita babarsa ba zai taba aurenta ba kamar yadda ba zai auri babarsa sai Allah ya ce to a wa'anda suke yi wa matansu zihari ma hunna ummahatihim wa'annan matan nasu na aure fa ba su taba zama uwarsu ba in ummahatuhum ai iyayensu ba kowa bane illa la'i walannahum wa'anda suka haife su sune iyayensu matarka ba ta zama uwarka ba to sai nan Allah subhanahu wataala anan ma yake cewa wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah subhanahu wata'ala bai sanya matan da alla'i wa'anda kuke yi musu zihari su zama iyayenku ba wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum sannan ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya ad'iyaakum ad'iya jam'i ne na da'i abinda ake nufi da da'i kuma shine wato ka samu wani ɗa wanda ba kai ka haife shi kai da matarka ba wani ne can da matarsa suka haife shi to amma sai ka zo kai masa kyautar ubantaka ka ce to kai yanzu ka zama ɗana sai ka ɗauko wannan title ɗin na uba na babansa ka dawo da shi kanka ka ɗau title ɗin uwa na maman shi ka dawo da ita kan matarka an fahimta sai ka ce to kai daga yanzu ka zama ɗana za ka gaje ni zan gaje ka tarisu ni wa arisuka to duk wanda ya waɗa haka a wancan lokacin a lokacin jahiliya shine wanda abin da ake cewa adoption kai adopting ɗin ɗa to zai zama na ɗaya in ka mutu zai gaje ka irin yadda ɗanka zai gaje ka na biyu in ya mutu za ka gaje shi irin yadda za ka gaji ɗanka sannan kuma matakka ta zama muharramarsa matakka ta zama muharramarsa zai iya shiga ya ganta irin yadda ɗanta na cikin ta zai zama zai shiga ya ganta babu aure tsakaninsa da matakka babu aure tsakaninsa da ƙannan matakka babu aure tsakaninsa da 'ya'yan matakka babu aure tsakaninsa da duk wata wacce ka taɓa aura saboda ya zama da iyuka wato ya zama ɗanka wanda ka kira shi ka mai da shi cikin zurriyarka to a wannan aya ita ta soke wannan tsarin da ake yi lokacin jahiliya saboda goben Allah za zamu karanta tarihin Zaid ibn Harisata zamu ji manzo Allah sallallahu alaihi ya taba mayar da shi ɗansa lokacin da iyayensa suka zo suka ce suna so manzo Allah ya siyar musu da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi zabi sai ya zabi manzon Allah to a gaban su sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to tunda haka ne a yanzu kai ka zama ɗana zaka gajen zan gaje ka to da manzo Allah sallallahu alaihi ya aura masa Zainab bintu Jahash da aure ya kare tsakaninsa da zainab bintu jahash to sai Allah ya aura masa zainab ya aura wa mazalasa zainab to da ba su a jahiliya in dai kai wa ɗa banni ya zama ɗanka na adoption to kuma ba za ka auri yarsa ba to sai manzo Allah ya ji tsoron kar a dinga cewa ya auri matar matar ɗansa to sai Allah ya soke ma maganar wannan adoption din yace wa ma ja'ala adiya akumul wa ba ja'ala adiya akum akum kuma Allah bai taba zamar da wa'annan ƴaƴan da kuka rike su ƴaƴa su zama ƴaƴan ku na cikin ku ba wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum sai Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum magana wai ka ce da wani danka ne kuma alhali ba kai ka haife shi ba wannan magana ce da kuke faɗatta da baka kawai amma Allah ya san ba haka bane wallahu yaqulul kulu haƙƙa. Allah shi kuma yana faɗar gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma Allah shi ne yake shiryawa zuwa wato ainihin tafarki madaidaici ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya kore samun zuciya biyu a jikin mutum ɗaya, ya kore matar da kai wa zihari wai ta zama uwarka ta zama wacce ta haife ka ya kuma kore ɗan da ka kira a matsayin ɗanka ya zama ɗanka wani abubuwan guda uku da Allah ya kore dukansu gaskiya ne kuma duka yarda da abin da suka kunsa shari'a ne to shi yasa Allah ce wallahu yaqulu alhaq kamar yadda ya faɗi wayannan abubuwan guda uku wa huwa yahdi sabil shi yake shiryawa zuwa tafarki wannan shine tafarkin da ya kamata ku bi wannan in Allah ya so ya yarda gobe za mu ji kissar me yasa Allah ya faɗi wannan magana game da abin da ya shafi zaidu Allah ya ƙara yadda a gare shi a wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh